Sharhin jaridun na wannan maku zai fara da jaridar Le Nouveau Republicain, wacce yake tambaya shin bazum ne zahirin wanda ya dace jam'iyyar PNDS ta tsayar? Wasu na ganin ba makawa jam'iyya ta rarrabu domin ba a mutunta ƙa'ida ba wajen ɗaukar wannan mataki. Har kwanan yau, Masa'udu Hasumi ɗan jam'iyya ne, hasali ma shine babban magatakardanta, sannan ba za a rasa wasu 'yan siyasar da ke da sha'awar tsayawa jam'iyyar ba a zaɓe a cewar jaridar laifin shugaba isuhu ne shi da ya ta jan ƙafa, ba tare da an tsayar da wanda ya cancanci ya yi wa pnds takara ba yayin da aka fara cewa jam'iyyar ta pnds ta rage ƙarfi a jamus sakamakon wannan sabon rikici le jordi na cewa Shin ya dace ba Bazum ya zama alkali kuma yana cikin waɗanda ake yi wa shari'a? Muddin da gaske ake, an zaɓe shi don tsayawa jam'iyyar PNDS tarayya takara a zaɓe. To ya kamata ya gaggauta ficewa daga gwamnati, ko kuma a canza masa mukami. domin ci gaba da barinsa a kan mukaminsa na ministan cikin gida babban karan tsaye ne ga demokaradiyya a bisa la'akari da cewa ministan cikin gida ne ke kula da harkokin shirya zaɓe jaridar ta ce haka kuma a matsayinsa na mai kula da shugabannin ƙananan hukumomi da sarakunan gargajiya ɗan takara bazum zai iya amfani da matsayinsa don tafka magudin da zai ba shi damar lashe zaɓe saboda haka ya zama wajibi 'yan adawa da ma sauran jam'iyyun da ake mulki da su waɗanda ke fatan fafatawa a zaben shugaban ƙasa su tashi tsaye don ganin an tsige bazum daga mukamansa na ministan cikin gida jaridar lanketor na cewa matsalolin da suka afkawa masaudu sun fara ƙoƙarin fantsama zuwa majalisar dokokin ƙasa lamarin da tuni ya fara haddasa fargaba a zukatan shugabannin majalisar dama tun can farko guguwar da ta kakkaɓe ministan kuɗi daga mukaminsa ta wuce da wasu makusantansa biyu da aka kora daga jam'iyyar pnds kwata-kwata yanzu kuma wasu na cewa akwai alamar wannan matsala za ta ritsa da shugaban majalisar dokokin ƙasa usaini tinni yayin da wasu bayanai ke kwatanta yiwuwar korar matar masa'udu daga mukamanta na shugabar hukumar yaƙi da cutar sida da cutar anta koma dai ne za a ga warai idan allah ya kai mu a taron majalisar dokoki na watan afrilun da ke tafe jaridar l'actualité ta ruwaito cewa Ƙungiyar USN ta yi addu'o'in tunawa da ɗalibai uku da aka kashe a yayin zanga-zangar tara ga watan Fabrairu 1990. Shekaru 29 bayan kisan waɗannan ɗalibai, har yanzu shiru kake ji, an kasa zaƙulo masu hannu a wannan ɗanyen aiki, ballantana a hukunta su. Dalili kenan ɗimbin ɗalibai suka hallara a wani gangaman da kungiyar esn ta shirya a ranar 9 ga watan fevrier domin gwada bakin cikinsu a kan wannan al'amari da ya samo asali daga zanga-zangar nuna buƙatar ɗaukar matakan magance matsalolin da ke mayar da hannun agogo baya a fannin ilimi jaridar lokanar amfiri na cewa shin an doshi hanyar rufe mahakar kominak ne da dama daga cikin masharhanta na ganin ba abin mamaki ba ne idan kamfanin orano ya rufe mahakar kominak a zamanin nan na mulkin shugaba isu muhammadu domin kamfanin da kansa ya san cewa ba abin da zai biyo baya idan ya dakatar da ayyukansa a kominak saɓanin yadda abin yake da wuya a zamanin mulkin tanja mamadu jere ta ce idan wannan mataki ya tabbata to kam za a ƙara fuskantar koma baya a kan wanda matakin jinkirta ayyukan mahaƙar imuraren ya haddasa wa tattalin arzikin Nijar. Jaridar Lebanon ta jinjina wa ministan tsaro kan Tari, wanne ya bayar da kyakkyawan misali ga mambobin gwamnatin Nijar saboda yadda ya mayar da dukkan wani tunani share ɗaya. ya halarci taron muhawarar da kungiyar alternative espace citoyen ta shirya a game da matsalar tsaron da ake fama da ita a yankin difa jaridar ta ce ya kamata gwamnati ta karrama kallamu tari saboda wannan halayya sa idan aka yi la'akari da cewa ba kowane jami'in gwamnati ba ne ke iya kai kansa wurin taron alternative espace citoyen ƙungiyar da wasu daga cikin masu mulki ke yi wa kallon ƙungiyar 'yan ta'adda kawai saboda tsananin ƙiyayya lebanon ta ce kalla mutari ya gwada musu cewa niger ce ke gaban kowane irin dalili to nan za mu tsakaita da sharhin jaridun na wannan mako kenan da fatan za a kasance da mu a wani satin na gaba domin jin wani sabon sharhin da yardar allah